الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم نبيل وتسوكا شيء لأئمة السلف manya-manyan malamai na salaf kal'imam a shafi'i kamar su kan shiga al'imam a shafi'i mahulla inda ya faɗa game da imam a shafi'i laisa min salaf cewa shi ba shi daga salaf ko kaɗan imam shafi'i wai ba a sa shi daga cikin salaf to idan da gaske ne cewa an yadda da wayannan mazhabobin guda hudu ta yaya za a ringa yaban wani bangare kuma ana sukan wani bangare kaga wannan shi ne tsantsan hizbiyanci ya kamata yadda aka yadda da duk sauran ah, aka yadda da mazhaban malik hakanan a yadda da mazhaban shafi'i hakanan an gane to sai ya zama to ana suka imamu shafi'i ana so kawai a tabbatar da mazhaban malik to ga irin wannan shi ne abinda salafanci ke suka wayannan malaman guda hudu abu hanifa malik shafi ahmad duka su gaba ɗaya muna ɗaukar su manya-manyan malamai ne na fikihu kuma muna kira zuwa ga lallai a girma masu kuma a karɓi fatawa a wajensu sai dai in ya ɗan kauce wa sunna sai a yi musu uzuri kaga wannan shi ne fahimta na salafawa to yanzu mutumin da zai gaya ma cewa shi ɗin nan malamin fikihu ne kuma yana kira zuwa ga babban mazhaba kuma mazhabobin duka mazhaba kaza ne sai yana kushe mazhaban shafi'i yana cewa shafi'i san ba shi daga cikin salaf karatun shi ba cikakke bane shi to anan wajen wane ne yake suka malaman fiqh shi mutumin da ya soki imamu shafi'i to wani malamin fiqh ya rage ba soka ba babu to idan sun ɗaliban shafi'i suka ji labari mabiyan shi suka rama ba kaga yanzu an shiga matsala yanzu an gane wannan ku saboda haka wannan magana na cewa wai suna son malaman fiƙi ku dinga bambanta eh sauran sauran ainihin malikawa mun yadda sauran malikawa da suka tabbata a Najeriya irin su malaman hukumi Allah ya ji kansa da kuma na sama sama irin su Abdullahi Gwandu irin su Muhammad Bello da sauran manya-manyan malaman malikiya da suka rayu a wannan ƙasa kamu suna mutunta duwa inan malaman kama malikiya sabuwar malikiya nan ta unguwar sarki zance na gaskiya suna matsar mutuwa suna wulaƙanta duwani masanin fikihu in dai ba malik ba kuma suna ƙoƙarin su nuna wa mutane mazhaban malik ne duk mazhaba sauran kawai ana maneji ne sauran mazhabobi manejin su ake yi an gane ku wa iyaz billah yana dole mu bambanta tsakanin malikiya na hakika wanda sauran malamai suka yi da malikiya na unguwarin a na unguwan sarki malikiyar unguwan sarki babu wanda yake da daraja babu wanda yake da gashi a ka tsewa sai ma maliki. kuma idan ka ɗan raka su ba wani sun faɗa da baki ba ne gaskiya irin yadda sufaye suke fifita shehu ibrahim yas akan manzan allah gashi ƙarar su to haka wayannan suke bibita malik a shi ma kan manzan Allah saboda in aka ce malik ya ce sai ce duk abin da malik ya faɗa mutawatir ne shi ko manzan Allah ya faɗa sai a ce kabaru ahadi ba za a yi aiki da shi ba Ba iya billah ولم ne ya liman Malik. ko wai bai samu ijaza daga Imam Malik ba wai Imam Shafi'i ya fara karatu wajen Malik bai samu ijaza ba Malik bai sallale shi ba ya gudu ko wai mazhabansa shine matattara na yan bidiya mazhabansa matattara ne na yan bidiya kuma yana zungura yana sukan a immatul khalaf yana sukan malamai na khalaf da suka bayyana bayan salaf baqiyatu salaf shaykhul islam ibn su shaykhul islam ibn Taymiyyah yana sukan ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama kamar yana cewa game da ibn taymiya wato shi yana da kyau a wajen aqida ibn taymiya walakin laisa laisa tafiya da shi ba ba masanin bidiyo bane wai wa ibn taymiya yana da kyau a wajen aqida amma ba masanin fiqh bane dan Allah ji wannan magana yanzu ibn taymiya bai san fiqh ba to shi me za a ce masa shi yanzu shi wannan zakturul qiyas tsakani da Allah eh in ibn taymiya bai san fiqh ba to shi me za ce me shi ya sani wa iyad billah walillahi darul qahir ko Allah ya albarka ga wanda ya faɗi wannan magana ko bugan albarka wa لم ومن lil miski اين الشذا kazabahu fil hali man shamma duk wanda ya ce ma almiski wai ina kamshin yace hmm. wai kai din nan sai kace ba almiski wai an ce almiski na kamshi ina kamshin yace man shamma to duk wanda ya shaki almiski zai karya ta nan take ce wallahi wani ni ana cewa almiski na kamshi to ina kamshin yake to mutumin da ya ce almiski baya kamshi ai duk wanda ya ji wannan magana ce wallahi ƙarya take yi gaskiya da kowane irin ke kasan yanzu akwai akwai irin kalma wai da ake nuna maka an mutunta ka ta ce da kowane irin girmamawa da Allah ka yi hakuri da kowane irin girmamawa amma fa magana ka ƙarya ne kai zaka ji an yi amfani da kalmar da kowane irin girmamawa ka dauka an baka mutunci ne to sai wani mutum babba ne sosai ce maka gaskiya almiski bai da kamshi da Allah malam kaya ko yalla bai gaskiya da kowane irin girmamawa da kowane irin girmamawa gaskiya magana ka faɗi magana amma ƙarya ne <laughs> to mutumin da yake wai imamu shafi'i ina ilimin yake yace ibnu taymiya ina ilimin yake to duk mutumin da ya san ilimin ibnu taymiya dole ya ce da kowane irin girma wallahi ƙarya kake yi eh a wannan ruwa ne ga ainihin bi kawai ba da ulama kuma za mu mai raddi kuma da magana wasu sashen malamai sha'awahu aktir faqad hawalta imsakar surayya bil yaji kullul muhawil sha'awahu ka faɗa ga mai ƙoƙarin kamo fagensa mai ƙoƙari ya taka inda malam wane ya taka ka ce masa aktir ta ka ta ta magana fagar hawalta sura ya biliyar hakika ka yi kokarin ka rike tauraron ya da hannu mutum yana zaune a ƙasa amma yana so ya miƙe hannu ya kama tauraron sura ya rike ta yaya so daga mutumin da ya zai ce imamu shafi akwai ibn taymiya ba malami ba ne to ka bashi amsa da wannan an gane yana ƙasa amma yana kokarin ya miƙa hannu ya kama tauraron tauraron ma tauraron da ya fi kowane tauraro tauraron surayya نعم عندي كلام نعم. نعم. نعم. عندي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك الحاكم الظالم هكذا شوكباء الظالمي فسوف يعذبه الله عذابا شديدا da sannu Allah zai masa azaba azaba mai tsanani na'am walayya rusa ala walayya kuma ba zai gangara tafki ya sha ruwa ba gobe kiyama kamar yadda ya zo cikin hadisi ingantacce wanda imamul hakim ya fitar a cikin mustadrak manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sayakulu ah, umara'an sayakulu umara'un fasaka jawara sayakulu umara'un fasaka jawara da sannu za a samu wasu shugabanni fasikai kuma karkatattu azzalumai faman saddaqahum bi bihin duk wanda ya karyata su a duk wanda ya gaskata su da karyansu. ko ya taimaki irin wannan shugabanni karkatattu akan zalincin su baya tare da ni kuma ni ma bana tare da shi kaga wannan hadisi ya nuna shugaba in ya zalunci mutane Allah ta'ala ba zai kyale shi ba kuma baya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma manzan Allah baya tare da shi mutum zai iya hawa kan mumbari yayi wa'azi akan wannan ka hau kan mumbari ka yi magana akan shugabanni azzalimai ka kawo wannan hadisi alal ijmal ba tare da ka ambaci sunan mai mulki ba kai dai kana wa'azi ne kawai duk wani shugaba ko a yaki ko a dun ko a Najeriya yake ko a Saudiya yake ko a Iraki yake ko a misira yake in dai shugaba ne kawai kai kana wa'azi akan shugaba ne ba kana nufin kowa ba idan shugaban shi a zalumi yana ganin da shi ake to kaga ya rage na shi kai dai abinda manzo Allah ya faɗa ka isar amma inda gizo ke saka shi ne kama suna a gaban taron jama'a ka ce za ka yi wa'azi a kan shi ka faɗi kurakuran shi haka jiya muna masallaci bayan an yi sallar la'asar sai wani bawan Allah ya zo yana cikin farin ciki yana gaya ai malam wani yau yayi hudu ba to na ɗauka wani hudu ba ne na na aƙida da ke ai yayi rugurugu da wani shugaba har ya faɗi nawa ya cinye nan da yake ce eh, to yanzu wannan abin da yanzu da shi aka wa ba eh da yanzu shi yanzu yana faɗa to to kai kuma yanzu da aka baka mukami kaza kai shi ka san da ka faɗi gaskiya ba a gaban taron jama'a sai da kun samu malam a gefe da kun samu malam a gefe kaza shi ba zai so a mai haka ba hmm. amma kuma shi cikin jin daɗi ya hau kan mumbari ya tara mutane sun kai wajen wajen dubu ɗari biyar misali ko dubu ɗari hudu ya saka musu irin wannan saƙo to kaga hausa suna cewa wai wanzami bai san jarfa akwai wani mutum wani malami da ya shahara da rabbi da ya dan aikata wani abu aka taba shi kaga inda ka san ya haukace irin kaman shi zai yi ma kowa rabbi amma shi ka a taba shi kuma kuskure ta yayi amma hankalin shi ya tashi to wannan ba daidai bane misali to wallahi wannan wannan bawan Allah yana murna yanzu yana gaya mun ga irin kaga ai irin kokarin shi wallahi ba kokari wannan ba kokari yayi ba abin da ya aikata ya saba ma sunna da wannan shugaban ya kira shi ne ya sasanta da shi ya bashi kuɗi mai yawa ko ya bashi mukami haka ji shiru har yana bashi kariya tunda mun gani a aikace akwai malamai da yawa wanda suna yawo ma da likafani eh in sun yi magana ɗaya biyu su yi kuka su yi kaza ga kalma an gane da suka da shugabanni amma da haka kira su aka ba su mukami billahi da zai shuru suka da tsara cewa komai ba ba su ƙara sukan wannan gwamnatin ba misali an gani kuma an yi irin wannan ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba sannan akwai yan siyasa su ma wanda kullum in dai gwamnati ta hau ba ta iya ba ba ta iya ba da zarar an kira su an ba su wani mukami zai ga sun yi tsit suna goyon bayan wannan gwamnati to na fahimci da yawa daga cikin yan najeriya son rai ke gare su ba wai hakikanin wa'azin ba ne ba suna wa'azi ga al'umma ba ne billahi ne suna wa'azi ne nasu na kansu yawa suna wa'azi ne suna neman ma kansu ana sadaka ne ana karuwa ana bara ana karuwa duk ɗaya ne a gane ko ko ana sadaka ana karuwa ko ana bara ana karuwa yawa to kaga in an ba da sadaka to a shi kenan a shiru in ba samu sadaka ba a yi karuwa to irin wannan shi ne wato za su tsaya su ta zage-zage a kan mumbari a je gidan rediyo ba taɓa samun fir'auna ba a wannan zamanin zewa wani. amma da zaran sun hau mulki sai fir'auna ya koma a nan musa sai fir'auna ya koma musa kaga suna ba fir'auna kariya da abin da ya kama da shi wa iyaz billah yace walan walan da ala hau sannan ba zai gangara ga tarkin alkausara ba irin wannan su ahlus sunna wal jama'a suna kyaman shugabanni na zalunci suna son shugabannin saboda musuluncin su eh, suna kin su saboda zalunci su suna son su don musuluncin su kuma amma ba sa cire hannu daga yin biyayya daga alamar cire hannu da biyayya shine a haukan mumbari ana suka ana zage-zage alama ne na cire hannu da biyayya amma in za ka yi ma shugaba nasiha ka mishi wa'azi in ya yi kuskure wannan alama ne na soyayya an gane wani ku saboda bin nasoshi mutawatirai da suka yi magana cewa kada mu zare hannu daga biyayya don shugaba ya yi fasikanci in dai za a yi masa nasiha a nuna masa abin da yake daidai kamar yadda nake cewa mutane suna yawan sukan malaman saudiya saboda idan ka saurari hudubobinsu suna bin abin da wasiyar da manzon Allah ya faɗa ne wasiyar da manzon Allah ya faɗa na cewa shugabannin sun yi kuskure a musu nasiha amma kada a yi haukan mumbari a ce za a yi ta kwakwazo ana kama suna ana kaza ana kaza da sauransu wannan ba a kiran shi nasiha ga shugabanni ana kiran shi fadiha cin mutunci zaga da yawa daga cikin mutane a wannan musamman gama garin mutane an gane har ma masu da'awan sunna ba sun ce musamman masu da'awar sunna sun dauka wannan wa'azin harkar mumbari a ta zagi ana cewa shugaba a zalimi fir'auna ya cinye kudin mutane ya yi kaza ya yi kaza sun dauka shi ne wa'azi shi ya ya dole ne fa sai an karantar da mutane manhajin ahalus sunna dangane da yadda ake yin nasiha ga shugabanni a gane saboda mutane su gane bambanci tsakanin manhajin ahalus sunna da manhajin yan kawari to za ga mutane suna ta sukan saudiya kan wannan malaman saudiya kaza malaman saudiya kuma kana ganin yadda suke a hankali a hankali suke bin shugabanni haka ga shugabanni sun tsaya sun gyara tun shugaba yana yin kurakurai ana mai nasiya yana yi ana mai nasiya a hankali kuma an mai kai ba za ka san an mai ba to shi talaka ya fi so in za a ma nasiya a yi a gaban shi in za a yi nasiya ga shugaba a kira talaka ce kai talaka lokacin zauna in talaka ya zauna a zazzage shugaba sai ga shi hankali shi ya kwanta zalincin da aka yi masa shi yanzu ya rama ai malam wani ya rama mana an gane wannan ku to mun ji wannan magana wannan shine da ziyar da shugaba to muna so mu ji wannan a Iran muna so mu ji malaman Iran suna rugurugu da shugabannin Iran ko ko shugabanni ko shugabanni masu mulki na Iran masu mai ne ba sa wani kuskure in ka duba Iran talakawan Iran da ke kokawa haka ne suna fitowa sun gaji da zalincin da ake musu akwai sanda suka ɗauki hotuna na kamlahi suna jeshi a ƙasa akwai sanda suka suka buge rawaninsa a cikin ga hoto na an buge rawanin to kaga talakawa su suna kokawa suna zanga-zanga amma an suka yi shin shugabannin iran suna jin daɗin abin da talakawan ke yi suna ɗaukar mataki a fesa musu ruwan zafi a kashe su a ɗaura wasu ba sa yi da wasa to wannan abin da suka yi na fesa turban zafi da kashewa suna sa a yi musu nasiha kenan in dai wannan shine nasiha a yi zanga-zanga a ce ko azzalumai ne to talakawan iran ne su amma malaman iran ba su ba hawa kan mumbari sun soki shugabannin ba duk da lalacewa shugabannin tun da talakawa sun gaji talakawa suna fitowa miliyoyin su yi zanga-zanga a iran to muna kalubalantar yan shi'a su gaya mana yadda malaman iran suka taba hawa kan mumbari suka soka to kila su ce mana to ai yanzu ai akwai malamai a ciki oke dama in an shigar da ku cikin mulki a zalimi ya sha tun da dai an sanya babban malamin su to duk zalincin da za a yi wanda ya magana kama shi a kulli to yanzu da saudiya da iran ina ne aka fi adalci kenan kuna ne ko to yanzu misira mu ɗauki misira in kai sufi ne ko dan kai dan asha'ira ko waye ina muka taba ganin ainihin malaman misira sun fito suna yin inkari a fili ga shugabannin kuma idan mutum ya yi yaya me yake faruwa me sakamako sannan mu koma senegal garin ibrahim inyas shugaban tijjaniya mun taba jin ibrahim inyas ba ya yi wa'azi ya soki gwamnati eh, mu faɗi garuruwa duk garuruwan da ake yi mu faɗi garin yan ƙara ƙato lokacin da gaddafi ke rayu wani malami ne daga cikin malamai a cikin wannan gari yake fitowa ya yi wasiya ya yi kudu ba ya soki ainihin shugaba da zafi to wani gari ne za ke tinkawo da shi inda ake gaya wa shugabanni gaskiya akan mumbari a faɗi kun cika za kun cika za a zalumai ne da ce garin da ya zalla a duniya gaba ɗaya babu wanda suka yi zalla sai Najeriya malaman Najeriya ne kadai suka fi kowa imani ko <laughs> su ne suke hawa kan bari su kama sunan shugaba su faɗa shi a Nijar ana haka a Togo ana haka duk ba garin da ake haka sai Najeriya to yanzu kenan a Najeriya ne aka fara koyan addini kenan ma sai duniya salafiyya da Iran da Iraki da Senegal za su koyi da Najeriya nan ne malamai suke wata babu wanda ya fahimci musulunci zai su eh? na'am da da da cewa a kawo mai lissafi da ƙarfi farko kada ya nuna bai yi ya tura makashi asiri ne ya tura makashi asiri bai yi karatu ba da sauransu ta su ɗace dai wala kuna duba mutane wato suna rufe laifin laifin kowace ƙasa yanzu turkiya ba nan ne garin ikwan ba shugaban nan ikwan ne shi yanzu shi ba halin suna bane shi shi ba dan a bane shi ba kowa bane shi musulmi ne sai gaya mana da ya zai musuluncin eh? to da ya zai musulunci shi shugaban turkiya din wasu littafai zai karanta ya musuluncin zai karanta ƙwarani zalla ne kan ƙala ƙato ne shi zai ɗauki littafin usulul kafiri da sauransu da kan dan shi'a ne zai ɗauki sayar bukari da musulun ahalin sunna ne zai watsar da su gaba ɗaya ɗan iska ne Akwai to watsar da su gaba ɗaya da zai yaƙi to irin wannan akwai raina hankali da ce kai ba kowa bane kai dole ne zai ma tambaya kace kai ba kowa bane ya hukuncin bai a wajenka eh, me me aqida ka waje kaza an ka tambaye ka aqidunka ya matsayin su ka sahabban manzon Allah zaka ji daɗi an soke su yace zai ji daɗi yace to shi biyan an soke sahabbai zai ji daɗi zai ji dadi ba shi na tare da kowa yakan ji daɗi yau gobe kuma ya fushi saboda yana so dai tafi tare da kowa ya hukuncin hadisi a wajenka yau zan yi imani da hadisi gobe ba zan yi ba kaga in yau na yi imani da shi dan ƙara kato zai ji haushi in gobe na zo na ban yi imani da shi ba ahalus sunna su ji haushi to ni na haɗa kan kowa da kowa ne Allah shi kiyaye na ce a to abin da yasa an gane ba ma cire hannu daga yin da'a a gare shi an gane ko saboda bin nasoshi mutawatirai da suka zo kan wannan ba wai bin san rai ba ko da Allah shi ya kowa sani wannan shine abin da muka yi nufin mu tattara godiya ta tafi daga Allah wanda da ni'imominsa kyawawan ayyuka suke cika

babu abin da yake halatta na siyar da dabbobi min bai ilhaiwan zihi bi a sashe da sashe wato a sai da dabba in ba da raƙumi in karbi sa kaga an yi canji shi ne sashe da sashe da kuma yin sautu game da shi na haddasa ne ya haya bin malik eh, al bin kaisan alhassan bin muhammad bin ali lalle aliyu bin abi talib ya siyar da ainihin rakumi nashi ana kiran shi usaifir usaifira usaifira usaifir ya siyar da rakumin shi da ainihin 20 zuwa ga ajali a gani shi in ya bayar to za a ba shi rakumi 20 zuwa ga ajali an gani nan ya halatta ya zama to kamar ka ba da rance ne wannan ba canji bane rance ka bayar kamar ka ba mutum rancen kuɗi ya mayar ma da abin da ya fi shi to shi dabba ana yin haka ka ba da rancen dabba a mayar ma da abin da ya fi shi amma da sharadin taktaliful azman wal agrad ya zama to kuɗin kuɗin raƙumin ya bambanta da kuma amfanin kowane raƙumi hmm. wannan raƙumin raƙumi ne na na ɗaukan kaya wannan kuma za, kaza misali kama ce wannan doki ne na hawa kawai wannan doki ne na yaƙi dokin yaƙi da dokin hawa sun bambanta ga manufa wannan ana amfani da shi don yaƙi wannan kuma ba zai iya yin yaƙi ba to za ka iya wajen wato a baka guda ɗaya kai kuma ka bada da yawa an gane saboda kuɗin kowanne ya bambanta sannan kuma manufar amfanin kowanne ya bambanta na'am zuwa ga ajali amma in canji ne gaba da gaba ba na'am muje na'am حدثني عن an وحدثني عن مالي أن أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة lalle abdullahi dan umar ya siyi abun hawa da raƙumma guda hudu ila ajali kenan mazmuna alai shine ma'ana zai biya shi nan gaba yufi ɗaliba ha bin ramza zai biya ma abocin a ramza in suka haɗa a ramza a nan ne zai biya Kuma fahimta yi kenan rance ne shi babu laifi ka yi rance a biya ka da irin shi amma ya to amfanin ya bambanta ai wannan ba rance rance da ma yaya ai rance ne wannan ba canji ba سأل سأل ابن شهاب عن بيت الحيوان اثنين في بالعدل اي واتو ميت annahu sa'alu wato ya tambayi ibnu shahab game da wato cinikin dabba isnain bi wahid biyu da ɗaya ila ajalin in dai zuwa ga ajali ne za a yi canji ne ba za a yi wannan wato kamar rance ne babu laifi da wannan al'amuran mujtama alai indana al'amarin da aka yi ijma'i a gare shi a wajen mu babu laifi raƙumi da raƙumi misalin sa sannan a yi kakara a ƙara dirhami hannu da hannu raƙumi da raƙumi kuma a ƙara wani kuɗi a kai a gane a yi kakara saboda ana ganin wannan ya fi wannan babu laifi raƙumi da raƙumi misalin shi da misalin shi da ƙara ainihin jirhamomi da eh, ya raƙumi da raƙumi yadda biyar hannu da hannu hannu da hannu kuma a ƙara kuɗi nan take ba wai kuɗin a ce sai nan gaba ba sannan wato jirhami zuwa ga ajali sai ce babu alkairi rakumi da rakumi misalinsa da ƙara dirhami eh. waljamal ila ajalin a ce a ƙara dirhami kuɗi hannu za a ba da dirhamin amma kuma raƙumin zuwa ga ajali babu alkairi ga wannan an gari sai da raƙumin shi ne asalin abin da za a canji a gare shi shi wannan hannun ƙara ne don kakara to wannan an ba da kuɗi hannu amma kuma sai nan gaba yake babu alkhairi a gare shi idan ka jinkirta raƙumin da dirhamin shi ma babu alkhairi a cikinsa malik eh, ya ce babu laifi a siyar da raƙumi zaɓaɓɓe raƙumi ne lafiyayye zaɓaɓɓe original raƙumi da raƙumma guda biyu wanda ba irinsa ba ko da raƙumma? eh daga cikin raƙumin da ke ɗaukan kaya hmm. an gane amma ba irin raƙumi irin nan mai nagarta sosai ba daga cikin dabbobi na raƙuma ko da ainihin dabba ne iri ɗaya raƙumi raƙumi babu laifi a sai guda biyu da guda ɗaya zuwa ga ajali in sun saba babu laifi in sun saba kamar yadda aka faɗa wannan janif wannan najib ne hmm. wannan ba najib ba ne in za a yi canji tun da dai nagartansu ya bambanta kuma amfanin ya bambanta to babu laifi a yi wannan canji din kuma saɓanin ya bayyana sun saɓa saɓanin a fili yake za a iya canji wato ko da sashi ya yi kama da sashi amma jinsin ya bambanta kuma ba su bambanta ba la yi ukazu mai na isnani biwaye sun yi kama to kada a ɗauki guda biyu da ɗaya ila ajali zuwa ajali gaba shi kadai na karanta wannan shirin ya taƙanta ga daga dabbobin nima ne kawai sunan turma da kuma kamar da wanda kuma ya eh, misali kamar masu kuma farauta suke ajal misali ka yi don farauta na su masu na canji a tsayin karbe da kare kuma a samu ƙaro na ba sama to an karin da aka mai ne ya zama daidai da wannan wajen canji na'am بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ya zan shugaba mai? mutum ya san shugaba ƙarya ya yi sai gaskata shugaba kan ya samu wani abu ta zama za Allah ya ce a yi faman saddaka hun ala kazibihim wanda ya gaskata shugabanni a kan ƙaryansu ya san ƙarya shugaba ya sai gaskata shi domin ta samu abin duniya annabi ya ce fa laysa minni wa lastu minhu baya tare da ni ne ba na tare da shi wallan yare da alal haus ba zai gangara wa sarki ya sha ruwa ba gobe kiyama eh. kaga mutum ya zama mutum banza ke na yi inda mutum ya zama haka inda ka san ƙarya yake kuma ka gaskata shi domin ka cimma burinka na duniya amma in ya hana ka kuma a nan wajen wani zagi na duniya za ka masa ina zagi na duniya ila hada na lahira ma ba iya zila turmini hmm. bismillahi rahmanir rahim babu abin da ya zo game da ragowar kare kare ya sha ruwa ya rage shin wani zai iya sha kare ya sha ruwa ya rage ya hukuncin musulunci game da ruwan da ya rage nan حدثنا سوار بن عبد الله العنبري حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت ايوب يحدث عن ناجي ايوب ينا بعد حديثي دغ محمد بن سيرين دغ ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لله النبي يجي يغسل الاناء اذا ولد فيه الكلب انا wanke ƙwarya idan kare ya lallage a cikinsa so bakwai ake wankewa wato na farkon su ko na karshe da turbaya in ma ya zama a wanke na farko da turbaya ko na karshe, don an wanke na karshe da turbaya to yaya za a yi sai a bashi haka kaga dole dai ya zama to na farko ne da turbaya in na karshe ya zama da turbaya to sai kuma an ƙara ruwa daga baya ko bayan an wanke na karshe da turbaya kaga ba zai zama na karshe ba ruwa ne zai zama na karshe sai an yi dauraya an gane ko wa alaikum salam wato abin da na ruwaya mai ruwaya ne ya manta shi an ce ne farko ko an ce karshe kamar ka duba sauran ruwayoyi za mu rinjayar da farko saboda ruwayoyin da sace ce ula hunna tura wato suna da yawa sosai kuma sun fi inganci idan mage ya yi lallage a cikin ruwa ba ka ajiye ruwa sai mage ya yi wasa da harshen shi a cikin ruwan a wanke su ɗaya to shi in mage ya yi wasa a cikin ruwan za mu ɗauki wannan ruwa ya lalace kenan eh? ba za a yi amfani da ruwan a yi alwala ba zai yi wa magen ya kama fera ko ya kama tsaka ko ya je ya sa baki a najasa tun da mage iya cin kashi ko abin da ya kama da wannan za su a wanke shi sau ɗaya dan a wanke shi sau ɗaya dan amma wujuban ne me yasa ba mu ce wujuban ba saboda za mu karanta hadisin abu da wanda za mu karanta shi nan gaba za mu san dalilin da yasa ba mu ce bai ba ba mu ce dole ba shi mage ba dole ba ne sai an wanke idan mage ya yi lallage a ruwa za ka iya ɗaukar ruwan ka yi alwala da shi ka yi wankan janaba da shi sannan kuma kuna ɗan ɗaukar mana hankali za ka iya ɗan lallage da shi za ka iya eh? za ka iya wanka da shi kuma ka yi alwala da shi sannan kuma in ba ka kyama za ka iya shan ruwan in ba ka kyama don mage ya sa baki a cikin za ka iya shan ruwan ba matsala ba ne sai kyama irin da dan adam eh nam wala abu isa sai abu isa a ya ce imamu tirmidhi mai littafin kenan ba shine abu isa ya ce wannan hadisi ne mai kyau ingantacce wannan shine magana na imamu mazhaban shafi'i da ahmad da ishaq ga in mutum na karanta littafin na tirmidhi zai fa'idanci da hadisi kuma da fikihu malamin hadisi ne malamin fikihul mukaran zai kawo da ce ga hadisin nan hadisin ya inganta sannan malaman da suka tafi akan wannan fahimta imamu wani imamu wani imamu wani an gani kenan ya hada ilimi biyu ilimin hadisi da fiqh kamar yadda imamu bukhari ya hada na'am hakika an ruwaito wannan hadisi ba ta fuska ɗaya ba ta fuska biyu galiban in malaman hadisi suka gina fi'ili akan majhul galiban suna nuna cewa hadisin akwai dan matsala hmm. siga na tamri hmm. kamar suna suna kira siga tu tamri hmm. siga na rashin lafiya kamar su zukira ko ruwiya an gari ko yurwa to galiban sukan yi amfani da shi akan haka an wa ko da shi ba na'am na'am ana da sallallahu alaihi wa almani nabi sallallahu alaihi sallam eh sun karbo misalin wannan walam yuzkar fihi ila ah, walada fihi hirra ba ambata a cikin sa cewa idan mage a cikin wannan ruwaya mafi yawa ba a ruwa wai in ka in mage ya yi lallage a wanke su ɗaya ba to me yake zai nuna mana na mage shaz wannan ziyada na mage yana so nuna mana ziyada inda ya ce mafi yawan ruwayoyi sun zo ba mu shi to kaga idan ya zama to amintattu sun saba ma amintacciya shaz ala wajen babu a cikin babu akwai hadisi daga abdullahi bin mugaffal babu abin da ya zo game da ragowar mage idan mage ya sha ruwa ya rage yaya حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معا حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن هميدة بنت أبي بن رفاعة عن كبشة عن كبشة بنت كعب بن مالك ita kamsha bin abin malik ta kasance wajen wajen wa ibn abi qatada anna abu qatada dakala alaiha to lalle abu qatada ya shiga wajenta sai ta ce ita kamsha takabtu lahu wudu'a na wudu'an in an ce wudu'an shine alwalan kanshi wudu'an ruwan alwala na sa fataha na zuba masa ruwan alwala yace sai mage ta zo dan ta sha ruwa an gani na zuba masa ruwan alwala dan yayi sai mage ta zo dan ta yi me dan ta sha ruwa sai shi abu kata da sai karkata masa da ƙwarya har ta sha an ta sa harshe ta sha wannan ruwa din sai kamsha take cewa sai ga ina ta kallon shi da irin ido na kyama sai baka jin kyama ina ta kallon shi haka baka kyama ne Eh? kai za ka zo ka karkata wa mage ruwa ta sa baki ta sha sannan kuma ka zo ka yi amfani da ruwan ka yi alwala tsakiya ni ce ba zan iya ba shi ma sai ya gano da ya kalli fuskar da ya ga yadda sai da fuska sai ce mata shin kina mamaki ne ya ke diyar dan uwana na ce gaskiya ni na yi mamaki ni dai ba zan iya ba to abin da ya sa na yi saboda tsaban biyayya ga sunna a gane ko lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce innaha laysat bi lalle ita mage ba najasa bace ita kawai ita tana daga cikin masu kewayawa ne zuwa gare ku maza ko mata hmm. akwai dawafi akwai dawafat akwai masu kewayawa akwai kuma akwai kuma ainihin kyanwa akwai mai yace ce mace ya sunanta muzuruwa shine namiji mage mace to ita mage ta tana daga cikin masu kewayawa ne da sauransu kenan ita mage tana sha'awar zama da dan adam tana daga cikin dabban da take so ta shiga jikin dan adam to karkashin nan malamai suka fitar da istinbadi duk dabban da ke sha'awar mu'amala da dan adam a gida to in ya fada a cikin ruwa ana yin uzuri akan wannan ruwa din kamar kyakkyazo yana son ka kyakkyazo kuda yana son ka kuda yana son ya yi mu'amala zaka din da dan adam yake yana wajen bera ma haka to irin wayannan dan sun sa baki sun sha ruwa ba a zubar da ruwan an yi ƙungiri a gare shi saboda mu shakka da ke cikin wannan musamman musamman mu dauki kuda ka gama wanki kenan sai a samu kuda wajen guda ɗari su hau kan tayar kuma kuda na shiga bayi su je bola su je kaza su je kaza to ya za a yi da wannan kayan mutum zai ɗauka ya ƙara wankewa suna nan suna jiran kana wanke za su dawo to irin wannan saboda wahalan rabuwa da su rabuwa da su akwai wahala shari'a ta yi rango mai gare su ko da suna da wani dan najasa tare da su to ana dan kau da kai an gane wannan ko malamai sun gina fikihu akan wannan duk dabbar da ke yawan mu'amala da dan adam sai ya zama to yana da dan wani matsala haka to ana kau da kai ga wannan matsala din sai dai in matsalan yayi yawa kun gane wannan ko to nan da aka ce din nan ba najasa bace ita tana hukunta kada mutum ya yi kyama to yanzu ka yi alwala sai wani ya tofa yawo a cikin ruwa ya juya ya baka ruwan ai ba da jasa ba ne wannan yawon da ya tofa ma a cikin ruwa ya juya ma ya ce aka maka ga ruwa ka yi alwala za ka yi in kai kayi laifi kamar yadda aka ce mage ba da jasa ba ne yawo ba da jasa ba ne tun da yawo ba da jasa ba ne ka yi alwala da wannan ruwa da aka tofa yawo ko aka tofa aka yi kaki aka tofa in ka gara ma ka bar kacin ma ka yi ta alwalanka sai ka dangata ka kau da kacin gefe guda in ka gara ma ka cire kakin ka wurin ka ce wani alu ba komai na'am a'a najasa ake magana nan ba najasa babu ciwo daban babu najasa daban babu ciwo daban babu najasa daban shi ciwo ba najasa bane shi dan mutum na da ciwo sai ya goge ka shikenan kayan ka ya lalace Idan maganar najasa ake in kai sallah da shi yayi cikin magana ba magana rashin lafiya zai kama ka ba ka gane akwai babu in na amfani da wannan rashin lafiya zai kama to wannan dan rashin lafiya kama alwala ya ɓaci kama rashin lafiya ya kama mutum ya karya mai alwala daga cewa abin da ke karya alwala akwai rashin lafiya babu to shi muke magana nan babu ne na fiki kai ko kana magana babu dip yanzu kai ka koma likita ne an gane ko na'am na wafi qala ba na wafi ya fada to kai da kai ka wurgar da shi sai ka duba in ya canza launin warin ya canza ko ba abin da ya faru kawai rigar da shi ya amfani da shi kai ka ɗauka mafi yawan bambo da kuke amfani da shi ba ka gani ne ba wani man gyaɗa yana siyarwa wala ɗaya zai faɗa wurgar da shi zai yana waigawa zai wurgar kuma haka za ku siya kana ganin yanzu ƙaton wannan durofin bera ya faɗa sai ya zubar da shi yanzu ya a tsarin wannan durofin bera na shiga kuma zai dauka ya wurgar haka nan za ka za a siya ma da shi ka soya ka yi girki da shi baka sani ba kuma amma hanga na shari'a bai yi laifi ba tun da ba na jasa bane fadawan bai canza bai canza abin ba eh? eh bai canza ba dan dano ko wari ko wani abu kuma sannan haka soya shi ya tafiyar da wannan bacteria din da microorganism din kwarai aiki an ce na abin da mai ma kazantar da baka sani ba ka Kusurwa ba a to wani sashe daga cikin su ya ruwaito daga malik to ta kasance tana wajen abi katada eh abin da inganta ba wai katada ba ibn abi katada ne yace a cikin babu akwai hadisi daga aisha nan yana gaya ma hanyoyin da hadisin ya zo daga suka san hadisin garibi ne ko hadisin a wannan ne ya sunan shi aziz ne ko mashhur ne ko mutawatir to a cikin babu hadisin ya zo daga aisha da abu huraira kaga ya zo ta hanya biyu kenan abu isa a tirmizi ya ce wannan hadisi ne hasanun sahi wannan shine mazhaba na mafi yawan malamai daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da wanda ke bayan su kaga misalin imamu na ash-shafi'i da imamu ahmad da isa bin rahawai lam bi Ah, ba ta ganin laifin ragowar mage don mage ya sha ruwa ya rage laifar bi na inna ma hiya minan tsawafi na alaiku haka wancan ƙarin da aka cewa ainihin mage a wankin su ɗaya ya yi ma ishara cewa ruwa ya ce shaza ah, wannan shine mafi kyawun abin da aka ruwaito game da wannan babu hakika imamu na malik ya kyautata wannan hadisi ya ce hadisi nan da kyau daga ishaq bin abdullah bin abi talha babu wanda ya zo da wata ruwaya da ya fi cika daga malik kenan malik yana daga cikin malaman da ya hada tsakanin ilimin hadisi da ilimin fiqhu faqihun muhaddisun malik bin anas rahimahullah masha Allah na'am shi dangane da da magen nan eh, kenan ba inganci ne da ake cewa wani gashin ta ya dauke da ta cuta kamar cutar tari ko na ba inganci eh to ba za mu iya sani ba ya ce maganan mage ba inganci bane ke cewa gashin ta na dauke da wani cuta kamar kaza to gaskiya ba taba jin likita ya faɗi wannan maganan ba ban taba likita ya ce mage wai gashin ta na dauke da wani cuta wanda in ta shiga cikin ruwa to shi kenan cutar da wuya ya warke gaskiya ban taba ji ba tari ake ana magana tana sa wani ciwon tari tarin fuka ko wanne alaikum salam na an tara ruwa sai kare zo ya sa baje a cikin na kare zo su ai ana ga malamai da yawa sun ce gashin shi ma na jasa ne inda kare bindin shi ya shiga cikin ruwa ya kaɗan kaɗa to ka zubar da shi shi ne mazhaban mafi yawan malamai sai ibn hazam wanda baya kiyasi cewa ya kawai bakin ne kawai na aka tsaya dan ya sa bindi ya kada ya kada kawai ba ruwanka an gane to wasu masu sun sa hadda jikin shi eh sahih muslim babu shafa'atul nabi sallallahu alaihi wasallam ku za mu ci gaba da karatu ai kullum sai mun shiga hakkin jama'a abin da ke so kenan kullum na'am